وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مختصاتها وكل مختصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم حديثي يا إنجنت يمت في صحيح الجامع حديث ندبو أكل دريبا قيدة دعوة حسنين صحيح الادب المفرد لكاتب الامام البخاري حديث نقل بطل لدون شافعه مع ام دين يسار ينت في النبي صلى الله عليه وسلم مع ام دين يسار يتي ان مع ابي بكر الصديق رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم wata rana ni da sayyiduna abubakar jima'a kai wata rana ni da sayyiduna abubakar muka tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da muka zo gurin mazan Allah faƙala sai annabi ya ce ya aba bakarin ya kai abubakar Ma mashirku fikum akhfa min dabibin nambi lallai ina tabbatar maka shirka a cikin ku ko musulmai ɓuyanta ya fi na rarrafin tururuwa wato abin da annabi ke nufi ne yadda ba ka iya jin tafiyar tururuwa haka nan ba ka iya jin shirka cikin musulmai wato hadarin shirka yana da yawa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace masa da shirku fikum akhfanin dabibin nan shirka a cikin ku ko musulmai ta fi buya fiye da rarrafen turuwa sai da ibn abubakar ya ce wa hal shirku illa man ja'ala ma'a allahi ilahan akhar ya rasulullah ashe akwai wani abu da ake ce ma shirka saɓanin. sanya ma Allah abokin tarayya a yi ma Allah abokin tarayya ina shi kirka. Ashe akwai wani abu daban faƙaunan nabi sallallahu Alaihi wasallam sai an ya ce wa nabi nafsi biya biyu na rantse muku da wanda rayuwata ta kake hannuta lashirku akwamin dabibin nan manzo Allah ya ce lallai shirka ta fi ɓuya fiye da rarrafin tururuwa wato ya ƙara ƙarfafa masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake maimaita masa wannan magana ya ce wallabi nafsi biyadihi ina rantsuwa da wanda rayuwa take hannunsa mashirku shirku akfa min dabidin namli lallai shirka cikin ku ta fi ɓuya fiye da rafin tururuwa sai annabi ya ce masa ala adulluka ala shay'in idza kuntahu zahaba anka qaliluhu wa kathiruhu kana so in nuna maka wani abu wanda in ka faɗi abin nan to Allah zai kawar maka da shirka mai yawa da kuma kaɗan wato ko komai yawan shirka Allah zai kawar maka ita Allah zai raba ka da shirka mai yawa da kuma kaɗan sai annabi ya ce masa ka ce Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam ya Allah ina neman tsarinka kada in yi tarayya da kai ina sane kuma ina neman gafaranka shirka da na yi da kai alhali ba na sane ko da a ce mutum yakan yi shirka da Allah a halin rashin sani kuma yakan yi shirka da Allah da dangan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na abubakar idan ka riƙe wannan addu'a to Allah zai raba ka da shirka komai yawanta kuma komai kankantanta mutumin da yake son ya samu addu'a wadda za ta taimaka masa ikhlasi ya samu tsarkakan zuciya abin da zai yi ya yi shi domin Allah sai ya rike wannan addu'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam akwai wata riwaya da take cikin sahihu targhib hadisi na 36 riwayar Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yarda Abu Musa al-Ash'ari yace khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam zata yawmi wata rana manzon Allah ya yi mana wata hudu ba ya yi mana wata hudu ba faƙala sai ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane ittaku hada shirka ku kiyaye wannan shirka annabi ya gaya masa habbai ya ce ku kiyaye wannan shirka fa innahu akhfa min dabibin nan saboda ita shirka tafiyar ta cikin al'umma tafiyar ta fi ɓuya fiye da rarrafen tururuwa wato takan saɗaɗa cikin al'umma a lokacin da suka rafkanna mutane suna tamanin suna da cikakken tauhidi alhali kuma suna cikin shirka ba su sani ba فقال له من شاء الله أن يقول أبو ya الأشعري cikin صحابي sai wani ya maka wata magana abinda Allah ya rufa zai tambaya wani sahabi ya yi tambaya ya ce wa kai na nattaqihi wa huwa akhfa min dabibin nan da ya rasulullah ya manzon Allah ka ce shirka a cikin musulmi kuyanta wato ya ce na rarrafen tururuwa to idan kuwa haka ne ya za a yi mu kiyaye ta domin farkon maganar nan sai musu yayi ittaqu da shirka ku kiyaye wannan shirka shine yace to tun da ko tana da tsananin ƙuya har ma mutum yakan yi ta ita shirkan alhali bai sani ba Kuyanta ya fi rarrafan tururuwa to ta ya za a yi mu kiyaye ta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku rika faɗin wannan addu'a اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه annabi sallallahu alaihi sallam ya ce ku rika wannan addu'a kuna cewa ya Allah muna neman tsarinka kada mu yi shirka da kai da gangan muna sane kuma muna neman gafararka shirkar da muka yi da kai alhali ba mu sani waɗannan hadisai guda biyu duk su inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a ku duba hadarin shirka tana da tsananin haɗari. akwai mutane da yawa da suka saki jiki cewa ba sa shirka shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta yana da girma tana rarrafawa tana faɗaɗawa tsakanin al'umma a halin rashin sani wasu kuma tana samun su ma da gangan su aikata ta annabi ya ce abin da kawai zai maka garkuwa da ita shine hattara da kuma wannan addu'a da'iman musulmi ya kasance cikin hattara sannan kuma ya koyi wannan addu'a wadda annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya karanta. ita addu'an ba ta bukatan a yi wata sallah ba ta bukatan wani aiki kawai ka yi ta yadda annabi ya ce a yi in ka saka ta cikin sallah to ka kyauta Allahumma inna na'udhu bika an nushrika bika shay'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu yana da kyau ku saurari wannan darasi akwai wata ƙa'ida ta karɓan addini Allah madaukaki yayi yi addini ƙa'ida kafin Allah ya karbi ka kuma kafin ya baka lada a kiyama dole sai an samu wannan ka'ida wajibi ne musanta kuma kun sani addu'a kanta ita ma addini ce domin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce addu'a huwan ibada addu'a ita ce ma ibada ka'idar karban aiki kuma ka'idar da ake dubawa kafin a bawa mutum lada a kiyama ita ce ayar ƙarshe ta suratul kahfi Allah madaukaki ya kawo aya a ƙarshen suratul kahfi malaman qur'ani suka ce ayar da ta zo cikin sura tana da muhimmancin gaske domin somari ne Allah ya sura قل إنما أنا بشر مثلكم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا wannan aya tana ƙarshen suratul kahfi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kun inna ma ana basharun mislukum ya kai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka gaya musu ni mutum ne kamar ku annabi Muhammad mutum ne inna ma ana basharun mislukum ni mutum ne kawai kamar ku bambanci na da ku yuha ilayya ana min wahayi to fa an yi min wahayi annama ilahukum ilahun wahid lalle abin bautan ku abin bauta ɗaya ne sai Allah ya ce faman kana yarju liqa rabbih wanda yake fatan ya samu rabo a wajen ubangijinsa a kiyama wanda duk yake son ya samu rabo mai kyau a wajen ubangijinsa ranar tashin kiyama to ya kiyaye ka'idan nan fal amal amalan salihah aikin da zai yi duk abin da aka ce masa addini to ya yi shi aikin kwarai wala shirk bi ibadati rabbihi ahada kuma kada ya yi tarayya da wani a cikin bautan ubangijinsa kun ga an samu abubuwa guda biyu Allah yana faɗan wannan aya shi kenan sura ta kai su ga magana tana da nauyi in dai kana son a kiyama ka samu rabo ta sallarka ta azuminka ta hajjinka ta addu'arka duk wani aiki da kai na addini in dai kana son a kiyama Allah ya karba ya baka lada to ga ka'idoji guda biyu faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada ka'idar ita ce abinda zaka aikata ka aikata mai kyau sannan na biyu in ka yi mai kyau ɗin ka yi aikin ƙwarai to a samu tsarkakan zuciya kada a samu ka aikata wannan aiki da wata manufa saɓanin Allah in wata manufa saɓanin yardan Allah ta shiga zuciyarka aiki ya ɓaci ƙa'idoji guda biyu ɗin nan dole mu kiyaye malamai suka ce aikin ƙwarai shine wanda ya dace da karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don duk wani aikin da annabi bai karantar da shi ba wannan ba aikin kwarai ba ne kar ku manta annabi ya ce man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd don haka duk abin da mutum ya aikata in ya kasance annabi bai karantar da shi ba to yayi aikin banza duk abin da mutum ya aikata in dai da sunan addini na farko kenan don haka aikin ka ya dace da karantarwar manzon Allah sannan kuma manufarka ta kasance neman yardan Allah waɗannan sune hannaye biyu na sikeli na gwada nauyin aikin mutum a ranar kiyama kafin ya samu rabo kowa ya ce a kiyama sa sai an ɗora ta kan wannan sikeli azuminsa sai an ɗora kan wannan sikeli duk abin da ɗan adam ya aikata kuma kun san rayuwar musulmi baki ɗaya addini ce inna salati inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bi dhalika umirtu wa rayuwar musulmi baki ɗaya addini ce haka Allah ya gaya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam domin haka duk abin da ka aikata a ranar tashin kiyama Allah zai dora shi akan wannan sikeli da farko aikin ka yayi daidai da karantarwa annabi in aka samu yayi daidai to sai kuma a duba zuciyarka da wace manufa kai wannan aiki idan aka rasa ikhlasi wannan aiki ya ɓaci komai kyansa الأمر بالمعروف لشيخ الإسلام ابن تيمية شافي نأشرين دبير لكم تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد شافي نأشرين دبير idan aiki إذا saba ma sunna يا زم بدئة sannan kuma idan manufa ta taɓaci mutum ya aikata wani aiki da wata manufa saɓanin neman yardan Allah to shikenan wannan aikin ya zama shirka tsakanin sunna bid'a idan kuwa manufa ta ɓaci shirka ta shigo domin haka duk abin da za ka yi ka tabbata kana yin sa ne don neman yardan Allah kadai al sauri Allah ya ji kansa yace su sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam da tsananin tsoron hadari na shirka kanu ya ta'allamuna niyyata lil amali kama ya ta'allamu al amala kamar yadda suke koyon aiki haka nan suke koyon niyya sahabban annabi kana zuwa ka koyi yadda ake sallah yadda ake azumi yadda ake hidda zakka to su kadai suke koyo ba suna kokarin koyon gyara niyya domin bayan ka koyi aikin to kuma sai ka koyi gyara niyya ka duba kotun kulo na abu talib makki mujallar na biyu shafi na 310 me yasa sahabbai suke koyon gyara niyya domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisai da yawa misali hadisi na farko yana sahih muslim yace kullu abdin alama mata ta goma sha hudu annabi yace yub'athun nasu ala niyyatihim za a tada mutane a kiyama ne akan niyyarsu ba akan aikinsu ba kahi kowa sallah kahi kowa azumi amma a lahira sai a tashi ana duba niyya ba yawan ba ya subhanallah sahihul jami'a na 842 manzo Allah yake yuhsharun nasu ala niyyatihim za a tada mutane daga kabari akan niyyarsu sannan kuma za a tara su a filin hisabi akan niyyarsu Allah ya ce mana kun kullun ya'malu ala shakiratihi يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا الله يقول كل يعمل على شاكلته كذا musu kowa yana aiki ne akan niyyarsa a fassarar qatada ka duba tafsirin ibn kasir kowa ka gani yana aiki ne a bisa kasadar niyyarsa idan niyyar ta yi kyau shi ke nan in niyya ba ta yi kyau ba aikin banza ne Allah ya ce farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila don haka ubangijin ku ne ya fi sani waye fi wato bin eh, tafarki wanda yake shiryayye kai a duniya kai dai ka ga mutum kai dai ka ga mutum waye sai shi sai Allah saboda ta yiwu ka bi sunnar annabi ɗin sau da ƙafa amma manufarka ba neman yardan Allah ba a ranar tashin kiyama ba ka da rabu la hawla wa la quwwata illa billah اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه akwai shirka wadda ta rarraba cikin al'ummar musulmai a yanzu har yanzu mutane da dama ba su bata ba har yanzu ta fannin addu'a shi yasa da ce muku zan da magana a kai da fatan Allah maɗaukaki ya sa mu gani da dama mutane sun fada ma shirka kai malamai ba su tsira ba daga wannan shirka bare kuma jahilai mutum ne zai gina gida amma kafin ya shiga sai ya kira malamai su sauke mar qur'ani a ciki to don Allah in tambaye ku qur'anin nan da aka karanta an karanta don lahira ko duniya ku bani amsa Ƙoƙarin da aka karanta kafin ka shiga gida, an karanta shi don duniya ne ko don lahira. Wannan karatu na banza babu rabo a kansa a ranar tashin kiyama sannan kuma bid'a don manzon Allah bai taba yin haka ba sahabbansa ma basu su taba yin haka ba mutum ne yake da bukata ko wata damuwa yana da bukata ko wata damuwa sai ya ce a karanta masa qur'ani kafin qur'anin nan don lahira aka yi koko don duniya an yi shi don duniya فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بذكر ربه أحدا mutum ne yake da damuwa wani malami ya ce ga wani lakani na filfilu ne in ka yi su za ka samu biyan bukata waɗannan na filfilu da aka yi an yi su don lahira ko duniya mutum yake da bukata sai malami ya ce masa ya kamata ka tura mu umara ba haula wala quwwata illa billah a maka roƙon Allah malaman sunna sun zama dillalan umara dillalan umara malaman sunna wallahi wani na yi bai sani ba wani kuma da gangan subhanallah allahumma inna na'udhu bika an nushrika bika shay'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu to ita wannan umara da aka yi don lahira aka yi ta ko duniya daidai ne ka ba wa malami kujeran hajji in ka yi haka ka kyauta daidai ne ka biya wa malami umara ba ma malami ba kowane mutum ka biya masa umara ka kyauta amma kada ka yi ma wannan umara sharadi sai na baka kujera ne don ka roƙan min Allah an gama lahira baka da rabu wallahi babu rabu faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada inda duk manufa ta canza daga neman yardan Allah aiki ya baci Allah bai bukata a haula wala quwwata illa billah kada ku manta hadisin da yake cikin as-sahiha hadisi na 52 inna Allah la yaqbalu illa ma kana khalisa wa butudiya bihi wajhuhu Allah bai karban wani aiki sai wanda aka tsarkake zuciya a kansa kuma ba a nemi wata bukata ba illa kawai neman yardansa shi kenan banda wannan Allah bai karba don haka jama'a babu wata ni'ima da Allah ya maɗan adam a duniya wadda fi ikhlasi babu ita Allah ya gyara maka zuciya wannan ni'imar fi komai girma wannan ma maganar manzon Allah ce tana cikin irwa'un galil hadisi na 917 sahihul jami hadisi na 3632 annabi sallallahu alaihi wa sallam yace inna ahadan lam yu'ta ba'da al-yaqin khairun min al-afiya manzo Allah yace abin da fi a duniya alhairinsa ya yafi yawa shine Allah ya baka ikhlasi ya gyara maka zuciya shikenan to bayan gyara zuciya babu wata ni'ima babu wani alkhairi da za a ba wa ɗan adam wanda ya fi Allah ya bashi lafiya wanda Allah ya bashi lafiya ya gama tara masa ni'ima ba zuciya ba shi yasa annabi ya ce fasalullah al'afiya ku roki Allah ya baku lafiya domin daga ikhlasi gyaran zuciya sai kuma lafiya Allah ya gyara maka zuciya ya baka lafiya kaga shi kenan sai ka samu lafiya Allah ya samu gani wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace lam tu'tu shay'an ba'da kalimatil ikhlas afiya العافية لم تؤتوا ba a taɓa muku kyautan wani abu ba bayan kalma ta ikhlasi kalmar tauhidi bayan Allah ya gyara muku zuciya to babu kyautan da za ku samu wadda tafi lafiya don haka abu ishaq al'ajiri yana cikin malaman sunna na farko Allah ya ji kansa yake a azu shay'in fi duniya al-ikhlas abin da yake wuyan ka same shi a duniya shine ikhlasi ka tara mutum dubu kana lalibai da wuya ka samu mutum guda ya subhanallah mutum dubu ji wannan malami da wuya ka samu mutum guda wanda zuciyarsa ta gyaru wani kafin ya yi aikin yana da kyakkyawar manufa amma lokacin da ya fara aikin sai manufar ta lalace don haka kafin ya gama aikin ya bata abinsa wani kuma zai fara aikin da kyau yana da kyakkyawar manufa ya gama aikin da kyakkyawar manufa bayan shekara talatin sai ce kai da ko ina kokari wajen lafin filin dare aikin ya ɓaci domin dama ya yi aikin ne don ya sanar da mutane ashe ko da ka gama aikin ma aikin naka yana rataye sai ka mutu da ikhlasi a zuciyanka sannan a tabbatar maka ka samu rabo akan aiki da zaran ka faɗa da na taɓa yin kaza sai a ce to aikin dama ba don Allah aka yi ba ku ba shi abun sa. abu sulaiman darani sai ce tuba liman sahhat lahu khutwatun wahida la yuridu biha illa Allah madalla da mutumin da aka samu ya yi taku ɗaya a duniya taku ɗaya a duniya ya yi wannan taku ba da wata manufa ba sai kawai don ya samu yardan Allah to wannan mutumi akan takun nan sai ya tafi aljanna babu abin da yake da wahala kamar ikhlasi jama'ar musulmi Allah na'udhu bika min an nushrika bika shay'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu don haka ku rike wannan formula da kyau duk wata ibada in dai ana yin ta ga Allah ta farilla ko ta nafila in mutum ya yi ta don duniya ya yi shirka wannan shi ne formula ko mece ce duk wata ibada ta farilla ce ko ta nafila in ka yi ta da nufin duniya ka yi shirka shi yasa annabi ya gaya masa na abubakar la shirku fikum akhfa min dabibin nam manzo Allah yace shirka a cikin ku ko musulmai motsinta ya fi ɓuya fiye da rarrafen tururuwa saboda haɗarinta domin manufa in ta canza shirka ya shigo Allah shi wannan maganar ba ni na kirkiro ba ai kun san fathul majid ko fathul majid musamman malamin yayi babi babu min shirki iradatul insani bi amalihi dunya yana daga shirka mutum yayi nufin samun duniya da aikinsa da zaran kayi nufin samun duniya da aikinka to kayi shirka sai ya kawo aya tukuna a farkon babi kafin ma ya ci gaba da bayani ayan da take suratu hudu man kana yuridu hayata dunya wa zinataha حياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها wannan aya ita ce. تكاونا آية a أبادي yana daga shirka mutum yayi nufin samun duniya da aikinsa babi guda sunansa kenan a fathul majid sai ya kawo ayan nan Allah ya ce man kana yuridul hayatar duniya wa zinataha wanda manufarsa ita ce ya samu duniya da kawarta nuwafi ilaihim a'malahum fiha to su za mu cika musu ayyukansu a duniya din tunda dama sun yi ibadar don su samu duniya ne ko to za mu ba su abin su a duniya wa hum fiha la yubqasuna ba za a rike komai ba za a biya musu cin me yace ya gaba ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar hmm. wa hadqa ma sanu fiha wa batilun ma kanu ya'malun Allah yake ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar ga wadannan a lahira ba su da komai sai wuta duk sallar mutum duk ibadarsa komai iliminsa idan addininsa manufarsa da yake yi shine ya samu duniya to kenan duniya أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار waɗannan su ne waɗanda a lahira ba su da wani abu ban da wuta wa hadita ma sana'u fiha kuma abin da suka aikata a duniyan ya lalace wa batil ma kanu ya'maluna kuma abin da suka kasance suna aikatawa batacce ne don haka a lahira ba su da rabo don Allah ku nemi wannan babi na fatul majid ku karanta da kyau akwai hadari mai girman gaske اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه wannan aya tana suratul hudu akwai wata kuma a suratul isra'i man kana yuridu al-ajilata man kana yuridu al-ajilata jalla lahu fiha ma nasha'u liman yuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mazluman madhura man kana yuridu al-ajilata wanda ya samu ni'ima ta garaje ita ce ta duniya ni'imar da ake neman ta da garaje ita ce al'ajira maza maza mutum na son ya samu wanda manufarsa ita ce ya samu ni'ima ta nan duniya aljanna hufi fiha ma sha'u sai mu hanzarta mu bashi a duniya abin da kuma mu muka yi nufi eh, ba kuma shi abin da ya nufin ba kaga mutum in yayi aiki da nufin ya samu duniya to Allah zai bashi abin da Allah yi nufi ne ba abin da shi yi nufi ba zai ba shi a duniya sai kuma ya ce liman nuri daga wanda muka yi nufi don haka babu mamaki ma ya gama aikin Allah bai biya ma bukata ba thumma ja'alna lahu jahannama sannan ku a lahira mu saka masa wutar jahannama ya sulaha ya shige ta mazmuman yana aibantacce madhuran yana wanda aka nisan daga rahamar Allah Allah shi kare mu ومن أراد الآخرة ومن أراد الآخرة سعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا الله يقول ومن أراد الآخرة وانت قلت لفي يسام الآخرة أي في في لفن سيسام القيامة sadakarsa sannarsa addu'arsa azuminsa komai yayi nufin sa Allah ya bashi lahira wasa alaha sa'ayaha kuma yayi aiki wanda ake yi don a samu lahira wa huwa mu'min yana yana mai imani fa ulaika kana sa'yuhum maskura waɗannan aikin su abin godiya ne a kiyama Allah shi samu iya kai hadisai da yawa hadisai da dama duba as-sahiha hadisi na 950 صحيح سنن ابن ماجه مجلد الذي شافي ندري بيرد عشرين دهدو صحيح الجامع حديثي ندبو شير دري بيرد بوما صحيح التربية حديثي ندبو أكل دري إير ستين دتقوى صحيح موارد الظمآن حديثي نسبة إن دبيو قال تتفي حديثا نانا جنجم حديث أنس بن مالك النبي يتشي من كانت الآخرة همه wanda lahira ta zama ita ce manufarsa ja'ala Allahu ginahu fi qalbihi kar ma ya roki Allah arziki Allah zai samar wadata a zuciya wa jama'a lahu amrahu kuma Allah zai hada kan al'amarinka ba abin da zai rikice mar ya zama kawai neman lahira kake kyale duniyar ga Allah kar ma ka roke shi ya baka komi manzon Allah man kanat al-akhiratu hammahu wanda lahira ta zama damuwarsa ja'ala Allahu gilahu fi qalbihi Allah zai sa wadatarsa cikin zuciyarsa wa jama'a lahu amrahu kuma ya hada masa kan al'amarinsa mutane su yi ta kokarin su ga bayan shi su kasa ai ta kokarin fada da shi ba a cin nasara dalili saboda manufarsa ta gyaru manufarsa kawai neman yardan Allah to sai Allah ya shirya masa al'amarinsa manzon Allah ya ce wa atathu dunya duniyar sai ta zo masa wahiya rajimatun ba ta so duniyar ba ta so haka Allah zai koro ta yace je ki gurin shi bai ma roƙa ba wa hiya rajima sai annabi ya ce wa man kanat ad-dunya hammahu amma mutumin da duniya ta zama damuwarsa ja'ala Allah faqarahu baina ainihi Allah zai sa talaucin sa a tsakanin idanun shi komai addu'ansa Allah zai sa talaucin sa a tsakanin idanunsa wa farraqa alaihi amrahu Allah ya rikita al'amarinsa yau yana gun wancan boka a ce ya je wannan ba. ya tafi gun wannan malami a ce ya je yayi wannan sai ya ɗauki shekara talatin abubuwan sun kasa gyaruwa Allah ya raba al'amarinsa saboda buƙatar sai samu duniya don haka al'amarinsa ba zai taɓa yin kyau ba wallahi jama'a ko ba ku roƙi Allah ba zai ba ku duniya Matukar kun yi fatan ku samu rabonsa a kiyama in ji manzon Allah sai annabi ya ce walam yatihi min ad-dunya sannan kuma ma ba zai samu duniyan ba babu abin da zai zo masa na duniya illa ma kudira lahu sai fa abin da aka kaddara masa tuntunin nan duk wannan kewaye kewayen da yake ya tafi gun bokaye bai samun komai sai abin da Allah ya riga ya kaddara masa shi za a bashi kuma ya tashi a lahira zuciyar dama ta ɓaci ayyukansa gaba ɗaya manufarsa ya samu duniya don haka bashi da rabo a kiyama Allah shi kare mu اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه النبي صلى الله عليه وسلم يا جرجدين قدوم مسند إمام أحمد يا كاو حديثي وان في صحيح سنن صحيح ابن هبان yana sahihu tarbiyyar hadisi na 23 asalin wannan hadisi wasiya ce annabi ya yi ma ubayy bin ka'ab ɗaya daga cikin sahabbansa wata rana annabi ya ce ma ubayy bin ka'ab bashir hadhihi al-ummata sanai wa dini war-rifa ubayy bin ka'ab kayi albishir ga wannan al'umma al'ummar musulmai ka musu albishir Allah zai ba wa musulunci kasaita zai ba musulmai kasaita waddina kuma Allah zai ba su karfin addini والرفعة الله زي باو مسلمي دوكاكا الدنيا والتمكين في الأرض كما الله زي تبتر مسلمين في الدنيا دا النبي جاء وأبي بن كعب يتي كجاء الأمة جماعة كسورارا والله أقوي رانا دا مسلمين ذات ملك الدنيا جمع الله النبي صلى الله عليه وسلم يتي كيوى الأمة البشر da ƙasaita da ƙarfin addini da ɗaukaka da tabbatar mulki a duniya dukan waɗannan musulmai za su samu amma ka gargaɗe su ka yi su gargaɗi faman amila minhum al akhirati lid-dunya duk cikin musulmi wanda yayi aikin da ake yin sa don a samu lahira yayin shi da manufa na samun duniya lam yakul lahu fil akhirati min nasib a lahira fa ba shi da rabo kun ji abin da annabi ya gaya ma ubayy bin faman amila minhum duk wanda aka samu cikin musulmi ya aikata wani aiki amalan akhirati duniya aikin da ake yi don a samu lahira shi sai yayi wannan aiki don ya samu duniya lam yakun lahu fil akhirati min nasibun a lahira ba shi da rabo kun ji manzon Allah ya gama magana ko da bakin sa ya bada ka'ida duk wani aiki da ake yi don a samu lahira in mutum ya yi shi da nufin ya samu duniya ba shi da rabo a kiyama ku duba dar'u ta arobin lankon ma'asarihin makon na shekaru isma'il ibn taimiyya mujallar na shida shafi na shida ya ba da labarin abu hamid al-gazali al gazali wata rana labari ya iso masa cewa in har mutum ya tsarkake ibadarsa domin Allah na kwana arba'in tafajjarat biul hikmatu min qalbihi ala lisanihi duk mutumin da ya samu damar ibada tsarkakekkiya mai cikakken ikhlasi na kwana arba'in tafajjarat biul hikmati min qalbihi ala lisanihi Allah zai bashi ilimi wato in kana son ka samu ilimi ka tsarkake ibada na kwana arba'in kuro labarin nan ya iso ga al-Imam Ghazali wanda kun san al-Imam malami ne wanda ya tarihi Labarin ya iso masa haka wato har in mutum yana son ya yi ilimi ya samu hikima ilimi mai ƙarfin gaske to ya tsarkake addini na kwana arba'in kun sa a yanzu akwai wata addu'a ma da ake don haddan Qur'ani da za ka yi wannan addu'a don ku addu'an ma bata inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yana cikin ƙarshen tafsirin ibnu kasir babin da yayi musamman na fadailul qur'an to shi al gazali da ya ji wannan labari cewa idan aka yi ikhlasi na kwana arba'in za a samu ilimi yace fa arba'in 40 yawman sai ko na tsarkake ibada na ka'in da na'in na tsaya duk abin da zan yi ba na ta manufa sai don samun lahira kawai ba na kawai duniya duk abin da zan yi neman lahira ke. yace sai da na gama kwana arba'in ya tafajjar shay'un a ah, babu wani da ya bubbugo na ilimi daga zuciya ta zuwa harshe shiru a ah, lafiya fa tu zalika li ba'd arifi ne sai ne nemi wani malami gafarta malam ne fa da labarin da ya iso ne ko labarin bai tabbata ba bane malami yace eh to ta yi ya tabbata me ya faru yace na gama samu ba sai ce ka san dalili yace ban sani ba yace innaka innama akhlasta lil hikmati wa lam takhlus lillah ka tsarkake ibadanka na kwana arba'in don ka samu ilimi ne tsarkake ibada domin Allah ba don haka yasa Allah ma bai baka ba shine shekul islam ibn taymiya yace fa idza qasada idan mutum yayi nufi an yi yukhlisa lillahi li yasira aliman aw arifan aw za hikma mutum ya keɓe wata sallah yana yi saboda ya zama malami ko ya zama mai wata basira ko hikima fa huwa huna lam yurid Allah anan shekul islam yace bai yi nufin yardan Allah da ibadan ba yace bal ja'ala Allah wasilatan lahu ila dhalika al-matlub al-adna ya mai da Allah a matsayin makata kun san makata ko makata da ake tsinko mangoro tsawon bai kai ba sai ka yi amfani da makata don ka tsinko to sai ya yi amfani da Allah don ya tsinko ilimi ya yi amfani da Allah don ya cimma burinsa na duniya don haka bai yi addinin domin Allah ba tun da manufar ta canza shi kenan an yi shirka ta yi wani ya ce maka to ai akan shirya addu'o'i kuma ana gani ana karba na'am babu mamaki mutum ya shirya ma kansa wata addu'a ko wani tsari na sallah ko karatun qur'ani ko a ce za a jaya sun da sauransu kuma kaga an samu biyan bukata wannan babu mamaki ka duba ittiba'u siratul mustaqim da shaykhul islam mujallal da biyu safi na 316 yace qad yad'u du'a an ya'tadi fi ta yiwu mutum ya yi addu'a wanda addu'an nan ya saba ka'ida a cikinta domin Allah maɗaukaki ya hana a saba ka'ida ta wajen addu'a to mutumin nan sai ya saba ka'idar addu'a imma bi talabi ma la yasluhu imma ka'idar da ya saba shine ya nemi a bashi abin da bai dace ba abin da bai inganta musulmi ya roƙa ba